jiya ni na gama abin ma da sauki na ya kare ce kawai. Wallahi da sauki sosai. Allah ba ta lafiya. Sai hajiya ya kamata ba ku daɗa sa ido akan yarinyar nan. Ku sa ido sosai a kanta. Na ce komai ta barwa Allah saboda ran ɗan adam bari taɓa tafiya a banza ba. Ina ai hajiya ba zai yiwu ba. Ya zama dole sai an yi bincike akai. Duk abin da aka fara bincike akai ba zai yi kawai a daina ba dole sai. Wannan abin da ya faru da ita yana da alaƙa da wancan abin da ya faru shi sa suke ta bibiyar ta su ga sun illata ta saboda haka dole sai an sa ido a kanta in ba haka ba sai kiga kuma an zo ita ma sun ɓadda ita saboda a kawo ƙarshen abin to in Allah yarda mu ma za mu yi ƙoƙarin mu wajen sa ido akan wannan ƙoƙari Allah ya saka muku da alkhairi amin amin Allah ya baki lafiya kuma fadila me son saka mata aji officer officer inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wanda me za ka yi akan ta kashe ta za ka yi Salud. Eh, ka san me za a yi eh a'a baka da baka da problem ni yanzu ka gana haɗa komai da komai zan wuri ka same ni a airport kuɗi ga su nan naɗi kuɗin baka da problem na kuɗi duk abin da kake yanzu ka bari ma da kai airport zauna nan kana magana ma haɗa airport ce ma na karfe biyu da rabi da kuka shiga gidan wani mutum da dare? Eh, na tuna. Um, to me faru a wannan daren kuma kai da kuka je? Eh, mu biyu ne da wani aboki na sabir. Muka je muka hallaka wani bawan Allah. Um, za ka iya bayyana mana wanda ya tura ku ko kuma a'a shiga kawai kai a matsayin ku na 'yan fashi da makami. Wani alaji ne ya tura mu. Amma kuma ban ƙara ganin sa ba amma na san fuskar su to ko za ka iya gaya mini alaƙa ka da nabila wallahi mutunci ne bayan kuma ta fara soyayya da ni a haka dai muke tare har muka yi wani tsawon lokaci Okay. ka san mahaifinta a'a ta ce min ita mariniya ce to amma me ya faru ka zo har asibitin da aka kwantar da ita ka yi yunƙurin kashe ta wannan alhajin shi ya turo ne ya ce in yi gaggawa hallaka ta muka bar ta a rayuwa ta tuna mana asiri to amma ka gidan alhaji wani waje muke haɗuwa da shi domin zantar da komai namu haka ne to amma a matsayinka na musulmi me yasa baka tsoro wajen kashe ɗan adam ranka ya daɗe kandara ce Addara ko ya kyau lafiya kake salama da ni? Sunana Inspector Rufa'i daga. Eh? To amma ya za in gane cewa da gaske kake gane cewa kai yi tsaro? Mun zo ne mu bincike a kanka. domin muna zargin ka da kisan da aka alhaji Ni? Ni obisa? To wallahi, ka ga maganar da kake faɗa sai yanzu ma nake jin cewa ana zargina kuma ana tunanin na rasa. Ya za in kashe ɗan adam? Na yi kama da wanda zai kashe ɗan adam ni? Haba obisa. Haka ne mana, domin kai ka tura yaranka su kashe shi. Sabila da kana gurin gurfanar da kai da. To amma ni ba ma wannan ba. yanzu akwai wata hujja da take tabbatar da cewa ni ne na kashe shi kuna da wata hujja ko shaida ya kamata a ce kuna da shaida amma ka zo gida na ka dinga cewa ana zargina da na kashe mumini bawan Allah za ka iya furta komai ana kallon dukkan wani motsi da kake Alhaji Shu'aibu ka ɓata lokaci sosai kan wannan ɗan ƙaramin abin da bai kai ya kawo ba. Da tuntuni ka yi mana bayanin abubuwan da yake ciki da duk ban kai ga haka. Da tuni an gama. Ba a kanka aka fara ba mutum ya jefa kansa cikin matsala kuma ya zo ya rasa inda zai da kanshi ko kuma ya na sani. Da tun farko baka wahal da mu ba ka gaya mana ga yadda abin yake da duk ba a kai ga haka ba yanzu ni ni ba dan na ji abin da kake faɗi muktar yanzu ya kake ganin za to alhaji shu'aibu bakin alƙalam ya riga da ya bushe saboda mutane da yawa sun sa sun sa ido akan wannan kes din naka suna jira su ga wace irin hukunci za a yanki dalili anan shine musamman ƙungiyarmu 'yan ƙungiyarmu masu rajin kare hakkin bil'adama to kaga irin wannan abu akwai 'yar sarƙaƙiya a ciki to eh eh yanzu ya kake ganin zai kuma ni wallahi ba na son kowa ya san me nake wannan ba wani abun nan bane amma ya kamata ka sani cewa a yanzu babu wanda ya sani a waje hatta iyalinka ba su sani ba mahaifiyarka ba ta sani ba To amma fa duk lokacin da aka fara shirye-shiryen yanke maka hukunci. To kaga bayan su ‘yan uwanka da iyayenka da iyalinka mutanen gari ma sai sun san halin da kake ciki sai asiriya to ni. Wannan shi ne na aikin da na sani. To ni ba wai na lallahi wa ina alaihi To Alhaji, amma zan zo same ka gobe mu je mu ga oga idan da yadda za a yi shi zai gaya mana abin da ya kamata a yi. to alhamdulillah to ni kuma dan Allah dan annabi duk abin da ya kamata a yi ni zan yi a shirye nake kasan an ce ba a rasa nono a riga duk abin da ya kamata a yi ni zan yi na gode ba matsala fa ni dai magana ce ta kuɗi wallahi tallahi abin da kike zato ba shi gani na shigo na ga gaba ɗaya ki canja mu wannan abu fa zargi ne kuma ya za a kamar ni da mutunci na da kamalata a ce ni zan kashe amini wannan abu da nauyi a gaskiya alhaji abin nan ya daure min kai na rasa taya za a in na gaskiya a al'amari gaskiya ne ni abin da nake tunani magauta ne kawai suke so su ga bayana kuma suna so su raba mu ne amma kamar yadda na faɗa wallahi ba da masaniya ni kamar ni da nake mai amana in ci amanar abokina amma babu komai idan ma sun halakanta kisan da ni to na san da cewa Allah ya faɗi cewar Allah yana madakata kuma su sani cewa Allah ubangiji a ranar gobe kiyama a gaskiya dan girman Allah ku sake mun mijina wallahi ba shi da laifi akan wannan abu wallahi shari'a aka masa <laughs> hajiya kenan haƙuri za a yi bincike ne ya biyo kansa saboda haka irin wannan yanayin kuma idan bincike ya zo kan mutum haƙuri ake kuma sai a kawo da gaskiya bane mijina ba zai taɓa aikata wannan fahimtar ki ce yi amma a matsayin mu na ma'aikata mu ma ai ba cewa muka yayi ba amma bincike ne zai nuna cewa yayi ko bai yi ba wannan fahimtar ki ce malam kai haƙuri sharrin magauta ne wallahi sharri ake wa mijina idan bincike shikenan kuma muna fata zama hakan kuma muna fata ya zama sharrin ne alhaji za mu iya zuwa da kawo sun muhammada rasulullah ka tsara wani har ya san da ba me raba ku ai za ka dawo Allah ka taimake ni ai yadda muka fita za mu dawo da kai ai duk haka fa ba karke bari a da ni Allah ya gari ne ya wannan mafatin fa ofisa da ha'ila ha'ila illallah Assalamu alaikum. da ina gajiya. An yi lafiya? Ya gida. Ba <laughs> kamar da yadda kika gani hajiya wannan takarda ita ce shaidar biyan kuɗin kisan da aka yi wa Alhaji Mansur. Alhaji Mansur mijina? tabbas tabbas inna lillahi wa da ilaihi raji'un ka san me kake gaya min kuwa <coughs> tabbas na sani daman na yi tsammanin cewar za ki ne yau muna laraba tara ga watan goma shekara ta 2017 an yi sallar azahar ɗazu yanzu kuma a tala asar miki bawan allah abin da kake faɗa min gaskiya ne ko tabbas wani abu ma sai kin duba takar. To me ke faruwa? Wato kamar da yadda kika sani hajiya Alhaji Sale shine ba mu kwangilar kuma akan marigayi ya hana shi shigo da kayansa da kuma hana shi yasa da yi salamu alaikum don girman allah kana ina ne don girman allah kai sauri ka zo akwai wani babban al'amari da yake faruwa don allah ka zo yanzu ina son ganin ka eh to shikenan sai ka zo ina saurara wato hajiya na san zaki mamaki dangane da wannan faruwar wannan al'amarin amma wannan shine gaskiyar abin da ya faru kin san irin wayannan mutanen ba a gane su ta fuska Hajiya, mutumin ba ya ce gobe za su fi Lalle ka. Haka yake son abin nan da wuri? idan ba ki san ma yara in suna ba ne to magana karatun ki ne kawai ina ganin karatun yanzu ne yanka shi da ne dole zuwa nan ga lokacin bayan gina aure ke don Allah ya sa haka ne ku zama da kai Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ka taimaki yi bayi muna sauraron ka ba ale salari ya sa maka yi kisan ba ale shi aibu ne ya haka ne don mu goye gaskiya saboda in dai ta tashi bincike ya tabbata mun san duk daren daɗewa sai ya dawo kanmu Allah ni ina yanzu da suka kara yi kyau suka bakin wallahi <laughs> to Allah mun gode maka da kwanu yawa ni ko dama akwai magana da nake inda da kin kan kammala karatu na ina suna ma a faɗa abai akan yi <laughs> lallai kin girma amma abin da nake ki karasa karatun ki don gaskiya ba na so alaƙa ta ƙara shiga tsakanina da mutane in Allah ya taimake ki gama karatun ki akwai manyan mutane wanda suka san darajar ɗan adam wanda suke ta tambaya a kai wanda ake da shi ki karasa Allah ya baki miji gari wanda hankalin ki zai kwanta ne hankali na shi. Mai aure ya ce ya zaki. <laughs> ya zan yi na san kafin aikin aiki ki haka nake kokari yanzu ma zan ci gaba bari in tsara da ni to ai abu mai sauki ne tunda na san dai gidan miji kika tafi za mu ringa waya kuma za ki ringa zuwa da kina duka ne ko malama nabila wato mana malabila abin da ke faruwa a wasu 'yan bayanai na zo da su da fatan zaki bani dama in furta miki su ina sauraron ka tun da na ranki Allah ya saka min ƙaunarki a cikin zuciyata idan ba za ki dama ba ran so ki bani masoyi na har abada ba abin yawa ba saboda haka ni ma ina ƙaunarka kamar yadda kake so kina nufin wannan furucin da yake furta man da gaske ne da gaske ki sun saka man daɗi a raina hakika sai yanzu na san nayi dace a wannan zamanin da muke ciki masoyi yana da matuƙar muhimmanci ba abin yawa ba ne ba saboda ni ba na wasa da soyayya domin ita ce jigona. Malam Malam Biyo da biran misalta miki wannan farin cikin da nake ji a cikin zuciyata. Jina nake kamar na shiɗe don daɗi. Na rasa da me zan gode miki. <laughs> Ai, Ubangiji Allah shine abin godiya ne za mu gode wa gaba da. Salamu alaikum. Hajiya na ciki? Sani da Da ka shiga. A ba maganar shiga ba ne. Eh ba komai. Lafiya lau. Ba gajiya. Ya ƙarin haƙuri kuma haƙuri kasuwa mun gode Allah ana lallabawa. Wato ba wai dogon maganganu ne za a yi bari ya ce sai an shiga cikin gida da sauransu ah, da riga kin san tsakaninmu da marigayi tsakaninmu da marigayi dai sai dai mu Allah ya gafarta mushi kuma batu ne wanda maganan nabila dai a riga a share shi ba sai an kawo shi cikin al'amarin nan ba ya riga ya wuce abinda ya wuce ba a tada shi to alhaji dama ina so in baka hakuri don Allah ka yi hakuri akan abin da Nabila ta yi kaga halin kuruciya ne ba komai wannan dama ba ba shine abin damuwan ba ni dai dama wannan riga an wuce sai abin da yake tattare da ni shine tunda Allah ubangiji ya sa kin riga kin san tashin mu da shi alhaji kuma kin san ko ni wane ne tsakanin mu ba wani rufe rufe ba wani abu kin ga zaman ki hakan bai dace ba ya kamata ni a ce na maye gurbin shi aure alhaji <laughs> to ai sunan mahaifin Allah ne na baki dariya ma kenan a'a kawai abu da ya mun daɗi cikin zuciya yawwa to alhamdulillah abin da ake so kenan to ubangiji Allah ya tsaka ya zama alheri to amin ya rabbi kai na yi farin ciki ne ma na gode eh ba komai shikenan ba to abin na gode Ajiya, mutumin baya ce gobe za su fiye. <laughs> haka yake son abin nan da wuri eh, idan muke san yadda yake bala'i so na bane. to magana karatun ki ba ni kawai ina ganin karatun nan jin yadda shi da yi ne lalle zuwa nan gaba in ci gaba bayan kin yi aure kenan to Allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi